Ha'ila! Kai? Kana nan ashe? Na kyakkyau. Ba dai an... Ha, na nawa kuma me za a jira? Allah. Minti nawa ne? Kai. Na yi murna ban yi murna. Wallahi. Tare kawai ka yi murna. Daman kina target. Ta me fa? A'a. Ai ni da ma'aiki ne. Ina daɗe ina ta muradi. Au, kai ma ɗin? A'a. <laughs> Na gaya miki dan dai kawai mazajen da kike samu sun fi ni. sai in ɗaga miki kafa kike ki samu alheri am am idan tunda da yanzu da ya kamata a ce harkar na dakatar da ita haka kawai in danna ki gidan aure ki tsaya ki bautar Allah ah. da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni yanzu ka ga ba aure bane a to yanzu ina jiran wanda zan aure ina neman wanda zai kai ni maka ya zaga da ni duniya kafin in aure shi in ka alƙawarin haka ba matsala zan iya ah, auren ah. ina da magana akwai akwai wani shugaba in manje ne eh. kuma da sanata ina da sanata biyu da shugaba guda daya ina gaya mu shugaban kasa wata kasa ne can haka nan in kika yamman nan mm, kin san har tura nake hulɗa da su saboda haka ya ga wata bahausha ina fata kin banje ne mm. to kuma na yi tafinta eh, ni ina jin yaransa ita ba ta ji shi ne na ita funta yanzu ina da ina sa ran a wannan satin zan samu yan kuɗaɗe amma alƙawari ne ba zan zaga da ke ƙasashe ba hira zan kai ki maka ki sauke farali ki roƙi Allah abubuwan da muka yi ba Allah ya yafe mana yau wasan ne yake zauna a tayi da kare mu tafi Dubai shikenan ma a ah? kaga in dai haka ne ai to yaushe ka fito a a yanzu akwai yan kuɗaɗe na ina kin san da tallafi eh ina jin sunan shi to da tallafi akwai yan kuɗaɗe na a gurin sa da zan yi wata harka amma zan gaya masa cewa na ma fa zauna harkar tafiya kawai zan yi ah, eh sai kasar waje kaga alhamdulillah kawai in ka fito sai a abun nan kawai ya kai <laughs> ashe ka ce kai ma din a a dubi idanuwa ke cikin gila ko alquran kin ga kuwa <laughs> ya nake kai ne zan wuce kamata ya fa a ce sunan ki lubabur au alquran wannan bata dace da ni ba. Ah, sai Lubabatu, Lubabatu kayan kyau. Kai! <laughs> Sai an jima. Iye! Ha! Kai! Dama